manyan jarumai da mawaka daga Kannywood masu ruwa da tsaki a harkokin raya al'adu musamman fina-finai na Nijar da Najeriya. Hukumomin birnin da magaram da kuma tarin jama'a ne suka zo da fifi domin shaida yanke cibiyar wannan sabon kamfani wanda Zara Umaru ta kafa don ƙara ƙarfafa wannan da daɗiyar alaƙa mai cike da tarihi a tsakanin Nijar da makwabciyar ta Najeriya. Gwamnan jihar da magaram da magabatanmu na nan kadda ku sake ni in galabaita akan neman hanyar girkar da wannan kamfanin ku zamto mini fada wanda zan iya karuwa da ku in girma in yi fuffuke har in tashi sama ganin cewa ina aiki da matasa bikin farar kaza dai balbela ba gayya ba tawaga ta musamman wace hukumar lura da shirya fina-finai ta Kano ta aike zuwa birnin ta karbi kamfanin da hannu biyu har ma ta alkawalta cewa zai zame mata tamkar reshe a Niger a karkashin wata yarjejeniya da aka kulla a tsakanin kasashen biyu abin farin ciki na ne abin jin daɗi na ne cewa ga wata wadda ta zo guri na ta nemi shawara sannan kuma muna da yarjejeniya da anfak wato kungiyar masu shirya fina-finai ta ƙasa ta Niger da mu mofan na jihar Kano mun sanya hannu aiki na shekara goma don taimakawa na masana'anta kuma ga ta wannan daga da magaran kuma mace na don haka ta zo a daidai kuma insha Allah muna ga za ta cimma nasara bi Allah ta'ala dama dai jaruman Nijar da na Najeriya sun saba gudanar da ayyukan fim tare kuma buɗe wannan kamfani zai ƙara ba su damar ƙarfafa hulɗa da kuma bunƙasa sana'ar fim. Dama can uwa ɗaya ne uba ɗaya da Najeriya da Nijar. Sannan kuma wannan kamfani akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninmu da shi da kuma ita mai kamfanin ma kanta. Saboda mu ba ma fim ne kaɗai ya haɗa mu da ita ba. Kuma kamar yadda suke tafiya su je can ayi to wannan karan a cikin wannan fim din yanci da ta yi ta ebo artist din mu sun zo nan an yi aiki duk da dai ni na bangaren a Kano aka yi shi to kaga alaka ta kara kulluwa a tsakanin mu da jaruman Nijar da na Najeriya akwai kyakkyawar fahimta domin uwa ɗaya ne uba ɗaya kuma mu tsintsiya ne madaurin ki ɗaya domin duk a kasashen zagaye na Afirka suka kewaye Nijar ta fi mu'amala da mu Najeriya kuma mun fi dangantaka domin dan wane da dangane ana tare Domin kai gayya dai sabon kamfanin na da bukatar ababe da dama kama daga shawarwaru zuwa tallafi da kwarin gwiwa sannan kuma duk wanda ya jurewa gwaji to tabbas zai zamo abin kwatance. To ba abin da mu ce da mata sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi saboda ita kokarin ta ga cewa Nijar da Nigeria mun haɗu mun haɗa karfe da karfi muna ba da abin da ake so muna harka tare mu kuma mu da muke Najeriya insha Allah za mu ba iya gudunmawar da muke da shi alfarmar sayyidina Rasulullah duk inda aka buɗe wani sabon kamfani na harkar fina-finai a gare mu karuwa ne kuma abin buda ne abin albishir ne saboda shi muka yi balaguro muka zo hannun kilo wajen dubu saboda mu taru me yasa saboda mun tabbata matasa za su samu aiki a cikin wannan tahiyai in aka kama. Gwamnan yankin da magaram wanda ya jagoranci bikin kaddamar da kamfanin ya yi jinjina ga waɗanda suka taka rawa don ganin wannan mafarki na zarar umaru ya tabbata. Muna eh, jinjina ma waɗanda suka yi tsaye suka ba da ƙarfin gwiwa wannan kamfani ya tabbata. To muna eh, jawo hankalin mutane bisa ga wannan irin abubuwan saboda kun ji an ce Nijar Najeriya kenan na daidai za a karfafa danƙon zumunci tsakanin mu ta Nijar kuma da ta Najeriya. Babban burin wannan kamfani dai shine baiwa jaruman kasashen biyu damar tafiya tare ta hanyar shirya fina-finai na bai daya. Kuma tuntuni a matsayin gwaji kamfanin ya shirya wani fim mai dogon zango mai suna 'yanci wanda aka haska a babban majigi a damagaram da murya albarkacin wannan biki.